يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا عباد الله لقد ذهب من الشهر نصفه فانقلب بما معه من البركات والمغفرات وما بقي منه إلا النصف الأخير لمن أراد الآخرة وابتغى ما عند الله سبحانه يا عباد الله ويا عبد الله أيقظ نفسك أيقظ نفسك من سنة الغفلات والتصويفات إنها لأيام قليلة إنها لأيام قليلة إنها لأيام قليلة بقيت وستذهب سريعا كالنصف الأول وهكذا الحياة تقبل وتدبر سريعا سريعا واللبيب من اتقى الله وخاف الحساب والقيام بين يدي رب الأرباب عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل وهو يعده اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وثراوة قبل شبرك وحياتك قبل موتك أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه الإمام الألباني في صحيح الترغيب والترهيب وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين ستين إلى سبعين وأقلهم من يجود ذلك أخرجه الترمذي وحسنه الألباني بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم dukkan dangin godiya da yabo sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mahalicin kowa da komai mahalicin duniya ga baki daya hakika Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci bayinsa a cikin ayoyi da yawa a cikin alƙur'ani jin tsoronsa subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatih ya kuwa da kuka yi imani ku duk tsoron Allah haƙiƙanin jin tsoron Allah wala ta mutun na illa wa antum muslimun kar ku take ku mutu face lokacin da da mun kusance kuna masu miƙa wuya ga Allah subhanahu ta'ala ba masu girman kai ba da juya wa Allah ta'ala baya Allah subhanahu ta'ala yake faɗa yake cewa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida ya ku mutane ku ji tsoron Allah wanda ya halicce ku da kare guda ɗaya wanda shine annabi Adam wa khalaqa minha zawja sannan ya halitta wa wannan ran zawjaha matarsa daga gare shi wa basta minhu ma rijalun kaseeran wa nisaa sabon haka ne aka samar da mazaje da yawa da Allah ta'ala ya baza su a ban ƙasa wani sa'a da mataye da yawa واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ku tsoron Allah wanda da shi ne kuke roƙo a tsakanin junanku kuma sannan ku kiyaye sha'anin zumunci inna Allah kana alaikum raqiba hakika Allah ta'ala mai kulawa ne game da dumotsinku da kai kawon ku gabaki daya hakika duk mai hankali duk wanda ya zama to cewa Allah subhanahu wata'ala ya bashi rabo na hankali zai tabbatar da rayuwa da suke gudu yadda Allah subhanahu ta'ala yake juya kwanakin cikin gaggawa ba a sannu sannu ba kwanaki yanzu jujjuya su ake cikin gaggawa yau gashi kamar yau muka ga wata aka ce an ga wata za a fara azumin watan ba. yau ga cikin ikon Allah da kudar sa gashi mun kai rabi wato azumin ya kai rabi ya kusa ita ya fara nuna dandanja cewa zai tafi shikenan har ga an gama wanda duk abin da yake tattare da shi na abin da shafi albarkatu da gafara da abuwa to ko kwanakin fa sun fara ja bayan fa wannan dama wannan boros din da Allah subhanahu ta'ala ya ba wa bayinsa ya kusa ya kare an fara daga wa bayi hannu cewa wannan watan fa ya kusa ita babu abin da ya saura sai rabi ko ƙasa da rabi ma a cikin kwanakin wannan wata da albarka wanda abin da ya saura zai zamanto abu ne ragowa ce ta alkhairi ga mumini wanda yake tsoron haɗuwarsa ga Allah subhanahu wata'ala kuma yake kwaɗayin abin da yake gidan lahira har yanzu ma'ana dama ba su kwace ba ga baki ɗaya wani abu ne ya kwace da kaskinta kaga kenan akwai dama da mutum zai ƙara kyautata niyyar sai ya koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala domin iriski abin da bai riska ba a cikin kwanakin da suka gabata shi ka ake nan hankali sa yi shine lokacin da watan Ramadan kike ƙara turawa lokacin kuma za ka ƙara turawa cikin bautar Allah ba lokacin da watan kike turawa ko kuma kana ja da baya ba sai zaman to cewa niyyar ka kenan ba ta zaman to ta gari ba niyyar ka kawai ta yayi ce ta lokaci ta an to da an to masallaci kai ma ka taho an juya baya kai ma ka juya baya lokacin da mu'mini suke ƙara gaba gaba ko kuma kana ƙara juya baya lokacin kake ƙara juya baya cewa wannan abin ya ishe ni kaga kenan wannan ba kai kanka da jiha ba baka ji tsoron Allah hakikanin jin tsoron Allah da Allah ala ya umarta a cikin ayoyinsa mabambanta da ba su tsoron Allah ya kai bawan Allah lalle ka wasakar da kanka game da wannan yangeji da kake ciki a cikin wannan wata mai tarin albarka da wannan taswifi ai zan yi zan yi zan yi zan yi zan yi sai goma tsakiya ta kama sannan zan samu zan yi abu kaza ai sauka ƙur'anin ma da bamba ai sai in kwana kaza ya zo ne sannan zai yi taswifi zan yi zan yi shedan da yake ta akharar da kai yake dawo da kai baya cewa karka tsaya a cikin bautar Allah subhanahu wataala zai ta cewa za ka yi za ka yi ai kana da dama a gaba innaha la ayyamul qalila kwanaki da wanda suka kaɗan kaɗan ne waɗanda suke saura a cikin wannan watan mai tarin albarka shi ma kaɗan ɗin sai ya zahabu zai ƙare cikin gaggawa yanzu da za a ce gobe sallah yanzu nan wallahi yanzu nan za a ce gobe sallah azumin wata manzafin ya riga ya kare ya gama duk abin da Allah ta'ala ya ambata na alƙawarin sa rahamarsa ya cika wa bayi wanda ga wanda suka dage wanda kuma su dage ba za su samu wannan falalar ba don ba su aiki alkhairin da Allah ta'ala ya alƙawarta zai bayar ba a shi har kenan dama ce har ila yau wasu ta bata tafi ba tana nan a gare mu mu dage mu dage mu dage domin mu samu rahmar Allah subhanahu wa ta'ala haka na zai zamanto cewa a ranaku da mun ce jujjuyawa a cikin rayuwa suke gudana wanda kamar yau ne ya gashi muka zo muka tsaya a wannan lokaci cewa wato watan ramadan ya kama gashi shekarar kamar yanzu haka ta dawo gare mu to haka rayuwar ta haka Allah ta'ala yake gudanar da rayuwa cikin sauki cikin gaggawa a shi kenan asara ta tabbata ga wanda ya kafirce wa Allah asara ta tabbata da wanda eh, kullum a rayuwarsa juya wa Allah ta'ala baya yake yi a rayuwarsa bai da wata ajanda ta addini ko ta bautar Allah kullum shashanki da ɓata lokaci shine abin da ya fi muhimmantawa a rayuwarsa ba zai farga ba lokacin da mala'ika ya dogare shi ya ce afriz nafsa fito da ranka in ɗauka lokacin da ka tabbatar da kayo wa kayo rayuwarka gangancin da ba za ka iya gyara ba shi ka kenan mai hankali cikakke shine wanda ya tsaya wajen bautar Allah a kowane lokaci bai da wani lokaci da yake wannan rara ne bai da wani lokaci da yake wannan lokaci ne na a shaƙata kawai a raka shi a kaɓa Allah lokacin da gaba gida gudanar da shi ne cikin bautar Allah wanda shi ne rabbul arbab subhanahu wa ta'ala a fiska haka ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisi na Abdullahi dan Abbas Allah ta'ala ya kare da a gare shi yake ɗaya daga cikin sahabbansa wa'azi sallallahu alaihi wa sallam yake ce masa ka riski ka ganimanci abubuwa guda biyar kafin waɗansu abubuwa guda biyar ake cewa ka ganimanci ka ribaci samartaka kafin su kanta iktanim shababa qabala harami samartaka ka karfinka lokacinka kafin jikinka zo i rauni kasusuwan ka zanga ciwo za ka dinka tafiya sai da ƙyar tunaninka ya yi rauni komai na ka yi rauni lokacin ba ka iya bautawa Allah yadda ya kamata ba yadda kake so za ka iya ba sai ka dinga cikin takaici kana bauta Allah cikin takaicin jikin ka ya rauni ba kai masa ba a baya duk jikin ka ya rauni kana kwaɗayin kai domin ka ga ka hango mutuwa ka hango jaddanja ba za ka iya yadda kake so ba to tun lokacin da kake da kwari ka dage cikin dosan Allah subhanahu wa ta'ala in jikin ka ya rauni sai Allah ya tausaya ma da ka yi yanzu jikin ka ya rauni ba za ka iya to in salim shababaka qabla haramik wa sihhataka qabla saqmik sannan ka ribaci lafiya ka kafin rashin lafiya in Allah ta'ala ba koshin lafiya to ka tuna wannan ni'ima ce Allah ya mu ya zan bauta ta masa ya zan dage cikin bautarsa ba ka guda ta lafiya ka wajen saɓan Allah ba Allah ba koshin lafiya wani yana kallafa kuma kana ta ce shege wani yana bautar Allah wani yana da'a ga Allah kuma kana ganin dama ce za ka sha wancan ka aikata wancan saɓan kai wancan saɓan, da ni'imar da Allah ta'ala ya baka ta lafiya lalle wannan ba alkhairi bane kake dawo kanka cutarwa ce sannan kuma manzo da sallallahu take cewa a karibati lokacin wadata ka kafin talaucinka lokacin da Allah ta'ala baka dubu daya ga kuma aikin alkhairi na naira ɗari ko na ɗari biyu kakka ji tashin cewa ai dubu ɗaya na ita ka ɗaiki ka tunanin lahira ka a cikin dubu ɗaya ka ɗauki ɗari ko ɗari biyu ka baya wannan shi ne abin da zai zama to alkhairi a gare ka kai ta nan yi rubuta ta cewa ai ni ban da kuɗi sai suwa na suka da kuɗi za su yi aikin alkhairi ni ba zan ba ni ban da iko ni fakiri ne a kai tunanin lahirarka shi lahirarsa in yayi zai zafa ni'ima in bai wafa ni'ima kai ma in ka yi fa ni'ima in ba ka yi fa ni'ima duk haka fa'awon yake a wajen Allah subhanahu wa ta'ala dan haka ba hujja ba ce zaman to ba ka ce ai ba ka da hali a a lokacin da kake abinda Allah ta'ala ya baka shine wadata ko ba ka da ko sisi manawar Allah ta'ala ba ka ɗaya daga cikin ni'imominsa lafiya motsi ai ya ga ma arziki wani yana kwanci a kabari bai da duk wannan ni'imomi duk Allah ya karbi da kai Allah ya baka wani abu da za ka iya bauta ta masa ka nemi aljanna ka dace da kada ka ji yashin cewa ni ba a ban kuɗi ba zuwa da aka bawa dan aiki alkhairin nan ni ba zan ba kana da dama Allah ta'ala ya ba abin da za ka nemi ma aljanna ka dace Allah ta'ala bai ma ruwa ba subhanahu wa ta'ala haka da kuma ka karibaci lokacin faragarka lokacin da kake da damar lokaci ka bauta wa Allah kafa lokacin da shagalin rayuwa zai zai hana ka bautar Allah subhanahu wataala hikimar haka shine in ka saba wa kanka cikin bautar Allah lokacin da kake da damar lokaci to ko sabgogin sun zo mai za ka iya jurewa ka bauta wa Allah domin ka saba amma in ba ka saba wa lokacin da kake da faraga in duniya ta zo kuma ka ce ai ai ba mu da lokaci ba dama ba za ka iya ba shi shi rai ana masa training ne ana sabon masa da abin da yake mai zai zama to alkhairi ne a rayuwa haka na kuma hadisi eh, ya tabbata a cikin eh, hadisi mai zada ta hasan a cikin sunan mai turmizi daga abu huraira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a'maru ummati ma bayna 60 ila 70 dama rayuwar al'ummar samu shekara 60 ne zuwa 70 haka Allah ta'ala ya shata mana 60 ne zuwa 70 manzon sallallahu alaihi wasallam wa qalilun man yadul zalik kadan ne wanda zai tsara 70 rayuwar da man 60 70 an kai in ma ka kai 60 in kana da in ma Allah ta'ala baka 60 din ki wani zai mutu 30 a 35 40 45 50 wani kasa da haka ma sai yadda Allah ya ga dama ya baka za a shaka ki na ba rayuwar ba a babban mutarwa ba a ba ta za ka ribace ta kafin ta kwace in ta kwace shi ke nan har abada sai dai a yi ma sakamako a kan abin da ka aikata a rayuwarka ta baya ba wani uzuri cewa ai ina shirin da bauta wa Allah ina shirin bauta ma ya Allah sai mutuwa ta zo a ah, wani ba uzuri bane dama an halitta ka domin ka bauta masa to kai wasa kaga kenan ba uzuri bane ga dukkanin halitta a ce bai bauta Allah ba saboda kaza Allah ta'ala ba zai karɓi ka ba ya baka lafiya ya baka samartaka ya baka dama da zaka bauta maka subhanahu wata'ala ashe kaga kenan shi isa Allah subhanahu wata'ala ya bude wa halitta ta kofofi na neman rahama da neman aljanna iri iri ga sunan iri-iri ga suna aka ce gashi wato bauta eh, wato hidima ga iyaye aka ce ƙofofi na aikin alkhairi aka ce in ka rasa su ga kallon sunan gayayyen su a da aka wasu suke a iyayen sai dai suke da ba bambanci haka haka haka aka ce ga insani ga abu ga zakka kai in baka da hali kai insani ka zama so mai kyauta aka ce in ba kaza ga kaza an bude makofin alkhairi da yawa kace zo sati ga sallar juma'a ga falalolinta ga salloli guda biyar ga kaza ga kaza a shekara take ga wata ramadan a shi kake na Allah ta'ala yana son dan adam isa shi aljanna ne isa shi cikin rahmarsa illa shi kan ne yake hada ka kanka samu rahmar Allah subhanahu ta'ala Allah ta'ala ya kaddara wa al'ummatan da suka ku mu tsawon shekaru da tsawon rayuwa har ma girman jiki sun fi mu tsayi ne da su da faɗi da girma an ba shi shekaru sai shekara dubu sama da dubu amma kai ana kwata ala sai kada zama shekara sittin za ka saba in ta yi wuta ya kai ɗari to sai ana kwata ala sai duk wani lokuta na alkhairi da ayyuka gwababa bar ma ya koma babban alkhairi shine manzon Allah sallama shugaban annaba ki zaman so a zamanin ka kai da kake mai rauni kaga alkhairi ne wanda yake a dunkule a cikin wannan alkhairi sai izo mun tota manzon sallallahu izo mana da ayyuka na bautar Allah subhanahu wataala kadan zaka yi Allah ta'ala zai baka da yawa shi sa hadisi da ya tabbata a cikin sahihain hadisi na Abdullah Abbas manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin da ya rawaito hadisi kudusi daga daga Allah subhanahu wataala man sallallahu alaihi cewa Allah subhanahu wataala ya rubuta alhasanatu was sayyi'at kyawawan ayyuka da munana na bayi sannan Allah ta'ala ya yi bayanin haka killa-killa. a cikin wahayinsa Allah subhanahu wa ta'ala ya kadar cewa duk wanda in himmatu da wani aikin alkhairi man amma bi hasanati hadisi wanda yake mashhur wanda ni mutu da aikin alkhairi guda daya Allah su sai zaman so cewa bai aikata wannan alkhairin ba guda ɗaya da ya nimata zai yi Allah ta'ala zai ba shi lada na hasana kamila ni ya ka guda ɗaya cewa ya kamata ka tashi na fada to kafin ku tashi kun ma kai yi arzu kama lada za ka yi niyyar ka kawai niyya za a baka lada niyya alkhairi wala za ka tura abu da mahaifa wani abu na kuɗi ko waye kafin ka tura ma niyyar ka cewa bari in tura Allah ta'ala rubuta ma lada za ka ka kai niyyar bari wannan almajirin bari in taimaka maka kafin ka ba ka rubuta ma niyyar ka wannan kaga alkhairin bai da iyaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan mutum ya himmantu wato ga wani aikin alkhairi har ya kai ga ya aikata Allah subhanahu wata'ala zai rubuta masa lada goma take ila sab'u mi'atu dha'fin har zuwa yanki 700 ninki 700 za a tunin da lada goma nan zai ta hawa ita hawa har ya kai har ya kai ninki 700 ila adafin kasira daga 700 ma za a ƙara shallawa ya danganta da kyawun niyyar ta tasiri niyyar ta zai ta ƙara sa aikanta su ƙara haɓaka su ta haɓaka a cikin lada Saka na Allah kuma ta ake cewa duk wanda iyin mutu da aikata aikin da yake mara kyau sai ga manto cewa bai aikata wannan aikin muna ba sai tsoron Allah yake kai wannan abin ba zan ba haramun ne to za a baka lada shi ma za a baka lada akan wannan niyyar taka da kudura cewa ba za ka aikata sakon Allah ba to Allah zai baka lada wannan rahama Allah ce sannan kuma in ka aikata zunubin za a baka zunubi ɗaya ne cewa ka aikata laifi kaga wannan ya cikin faɗar rahmar Allah subhanahu wata'ala a cikin ayyuka da zaka to waɗannan ayyukan da aka ce ga waɗansu lokuta da aski za ka zazzage wannan ayyukan da aka yi alkhairi ba kuma kawai kawai Allah ta'ala yana so ne ka ka cikin rahmar shiga da kai aljanna kawai kake ya ji za ka ci za ka aika za ka dinga aikata munanan ayyuka sai ka tsara kanka zunuban da za ka kai ka wuta da duk wanda za ka gan shi a wuta Wala ka ji tsoron ayyukansa an ce mummuna kai ɗaya za a baka in ke da yasa za ka kafa za a baka lada to wannan lada aikin alkhairi ɗaya kuma kai za a baka lada goma za a ninka ɗari bakwai to ta za ka zama to har muna da aikin ka tsofin aikin lada wannan dole in ci kansa a cikin fushin Allah shi ya zaɓa wa kansa Allah ta'ala yana son bayansa da rahama ne lalle ya kamata ya zama cewa wannan hadisi ya zama mana wani wato wa'azi da tunatarwa kwarai da gaske game da halin da kake ciki shi ta Allah subhanahu ta'ala a cikin Qur'anin sa yake ta man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha duk wanda yazo da hasana guda daya to zai samu ashru amsalha zai samu lada na kwatankwacin wannan aikin alkhairin guda goma za a ninka ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها la لا يظلمون دون يا أخي ممونا كما guda ɗayan nan za a bashi ba za a zalunce su ba da Allah subhanahu wa ta'ala shi kenan bisa ga haka ne Allah subhanahu wa ta'ala ya kunshe falaloli da albarkatu da rahamarsa a cikin irin wannan watanni musamman wata Ramadan da muke ciki wanda musamman a cikin wata Ramadan da Allah ta'ala ya ware goban karshe da alkhairai da falaloli da yawa daga cikin falalolin Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya lailatul qadr a ciki wanda Allah ta'ala yake ta khairun min alf shahr dare guda daya ya fi ni dubu alkhairi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala da duk wanda ya tsaya a cikin wannan daren guda daya alfi min alfi shahr inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairun min alfi shahr tanazzalu malaikatu wa ruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'i al-fajr wannan falala ce kadai da watan Ramadan fala ce kadai ga wasu ga abin shafi lailatul qadr fala ce kadai ga goma tsantsirin sun ramadan sai kana ba karamin alkhairi bane yake fuskanto mu zaka in kai rauri a farkon wata ramadan to ka dage ka dage ga goman ƙarshe nan ga ragowar wato kwanaki da suke cikin goman tsakiya nan duk Allah ta'ala ya baka dama kada bai kamata a sakaci ba a cikin sakaci a ƙara dagewa domin samun rahmar Allah subhanahu wa ta'ala domin ka samu wannan yirin zai zama so ma daidai yake da mai watanni dubu a rayuwarka kaga lissafin yana da yawa alkhairi yana da yawa a wajen Allah subhanahu wata'ala shi sa Allah subhanahu umuman yake magana game da watan ita shahar ramadan alladhi unzila fihi alquran watan ramadan shine da wannan da aka saukar da mai alkurani a cikin sa hudan linnas da alqur'ani ya zama to shine shiriya ga dan adam wa bayyinatin min hudan alfurqan da hujjoji da dalilai da kuma rarrabewa tsakanin ƙarya da wannan duk alkhairin Allah ta'ala ya kunshe shi a cikin wannan wato wata misalin albarka shi sa na Aisha take zantar da mu a cikin hadisi da ya tabbata a cikin Bukhari take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan goman karshe ta riske shi wato ainihin shadda ni izara wato yana tanke belet ɗinsa ko abu wanda ake ɗaure wato mazagi na wando da shi yana shiryawa kwarai da yana ɗaura amara sallallahu alaihi wasallam domin tsara fuskantar ibada tun farko watan baya hutawa amma in goma ƙarshe ta zo yana wato ɗaura amara ta bautar Allah subhanahu wa ta'ala wanda shimfaɗa sai dai ina ɗaya ta gefe da ita ba lokacin bacci ba ne lokacin mai neman rahama Allah in za a yi bacci sai dai a ɗan kashin gide a zaune ana gingidi amma a kwanta bacci a aka shirban ma'aikin Allah baya yin wani shi da Allah ta'ala ne ya gafarta masa ma ka kaddama min zambi ma ta abin da ya gabatar da laifi da kuskure Allah ta'ala hada wanda aka jinki ta kan an yabi an yi afuwa sallallahu alaihi wasallam amma yake yin haka kisa lokacin da yake kiyamul layl kamar son ce kumbura kike cewa ba za ka zama to ba ka huta ba Allah ta'ala ya fi ma duk abin da za ka yi suke ta afala a suna abin shakura ba zan zama so ba mai godiya ga Allah ba wannan abin da aka ma ba zan gode ba wannan akwai da aka ba zan gode ba a shaka kenan Allah ta'ala yi ma akuwa da ba ta cewa ka bauta masa Allah ba ka da baya ba da ka abin da kake da wasu baban za su ce ai kawai shi kenan bari a koma yadda ake ba ka gode ba makin Allah da Allah ta'ala ya masa baiwa ta rahama ta gafara sai dage da bauta shi kenan ba wata Ramadan dagewa za ta yi tsawon kanka mai tabbatar da cewa mai sun tsayi domin godiya ga Allah subhanahu wa ba kawai a juya da baya ba wasu kuma sun saɓan Allah ya cewa ai watan ya kare shi kenan dama wasu sun kuma farkon watan damuwa ta suka su a za a hana saɓan Allah da aka wata ramadan yana tafiya shi kenan an miki kafa to Allah subhanahu wa da yake wata ramadan da ya shar'anta wata ramadan shine da asin wani. kuma shi ke ma hisabi game da ayyukanka ba abin da zai canja ga Allah subhanahu wataala na rahamarsa in ba watan Ramadan ya juya illa khususiyar da suke da alaka da watan shine wannan kuma na watan ne amma rahamar Allah ta'ala tana ne a cikin watan Ramadan da watan da abin da yake watan yake wajen watan Ramadan Allah ta'ala ya samu dace dan haka a gurguje muna da wani kira zuwa ga wato hukuma ta jihar Bauchi game da wata matsala da ta tsakko da ta taso a cikin kwanakin nan a cikin watan wannan watan da tarin albarka wanda kiran gare mu ga ita hukuma ta jihar Bauchi cewa shine lallai wajibi ne duk wanda Allah ta'ala ya bashi jagoranci na al'umma ita ta tsantsan game da sha'anin al'umma cewa kuma sannan idan tsoron Allah hakikanin jin tsoron Allah kuma sannan ya kusanto da mutane na gargaru da za su ba su shawarwari wanda zai zamanto alkhairi ga al'umma kuma a gare su ba daidai ba ne don ya zamanto cewa an samu wani daga cikin malamai ya ba da wato bayani game da tambaya da aka buduro masa da ita bisa ga su da ijtihadinsa ya faɗi wata magana daya zai zamanto cewa du mai imani da kuma yanda isan yadda shari'a ta ke yadda Allah ta'ala ya saukar da haske na musulunci zai ga a wannan maganar in akwai kuskure ba zai wuce na lafazi ba wanda makasudin makasudin maganar babu kuskure a cikinta ko kusa wanda abu ta asali idan ana magana haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala to ba a magana haƙƙin halittarsa ba ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala shi da mafifici akan dukkanin halittarsa subhanahu wa ta'ala kuma akwai haƙƙoƙi da suke da alaƙa da Allah subhanahu wa ta'ala wanda shi a kadai ake wa shi ake wa sallah shi ake wa azumi shi ake wa zakka shi ake zuwa aikin hajji a bauta samun subhanahu wa ta'ala shi kadai wahdahu la sharika la haka na abin da ya shafi istighatha neman agaji zaka fara ka kira Allah subhanahu wa ta'ala Allah shi kadai kada kira mala'ika ko wani annabi ko ko ko wani bawan Allah na gari domin duk wanda yake ba Allah ba akwai rauni a tattare da shi ba wanda zai iya yi ma aikin Allah sai Allah wahdahu la sharika la shi ya halitta jikinka shi ya musa ma numfashi shi ya dauki rayuwarsa. Za ka duk halin da kake ciki Allah za ka kira wannan haƙƙin Allah ne ba haƙƙin halittarsa bane ko kuma haƙƙin annabawa hukuk na annabawa da matsayin da darajar su wanda in ka haɗa lissafin to ka saba Allah za ka shiga cikin garari Allah kuma ta'ala wato wato wa yana kishin tauhidin su kadai ta shi subhanahu wataala ma'aikin Allah yana kishi akan mai hada shi da wani wato haɗa Allah subhanahu wataala da wani wanda cikin eh, bayan Allah ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin magana sai ke cewa ai sha Allah wa shi ita ai Allah ta'ala ya so kai ma ka so ma'aikin Allah sai ce kai kai a da'ata ni lillahi niddan san da yanzu kai ka sanya ni kishiya a tare da Allah ka ce min, Allah ya so ni ma na so yake ta fa ma sha Allah wahda ka ce Allah kai ya so domin sheki da mashi'a shi ka gudanar da rayuwa shi kenan haƙoƙin annabawa ban haƙoƙin Allah daban Lallai ya kamata duk mu'mini yau kansa faɗa ba wai san annaba ba ne ko san manzon sallallahu alaihi wasallam ka kai shi matsayin Allah wannan ba burgewa ce ba kuma Allah manzon sallallahu ba zai farin ciki da kai ba a ranar kiyama ka tsaye da shi inda yake an fahimta ikita inna ma ana abdun fa qulu abdullahi wa rasul ni ni bawan Allah da kuce bawan Allah manzon Allah shi ne bawan Allah wannan sunan ba kawai abu ce gare shi abdullahi sannan kuma rasulullah ba kawai abu ce gare shi girma ne gare shi domin ya fi dukkanin halitta da Allah ta'ala ya halitta ba ba ka maganar mala'iku ko annaba ya fi kowa sallallahu alaihi wasallam amma akwai haƙoƙi nasa nasa ne akwai kuma haƙoƙin Allah mahalicin kowa da kowa daga in ka biya lissafin to zai zama sunta ka haɗa Allah ta'ala da halittar Allah ta'ala kun ba zai bari subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ya aiko annabawa domin su daddada ɗayanta Allah subhanahu wa ta'ala a cikin bautarsa ku kar a haɗa shi da kowa sai Allah subhanahu wa ta'ala sake ba ba dai bane zamanto cewa gwamnati waɗansu su ba ka shawara akan wai zamanto cewa a kama wani shi malamin da ya akasa wannan fatawa ya ambaci wannan fatawar wannan shine hakikar musulunci wanda in ba ka wani addinai suna kiran wani Allah shine illar liman su ba kiran wani Allah da suke shine ai an fahimta kada ki annabi ki samu ki tira cikin annabawa me girma ne mai matsayi ne amma ba a kiransa abu da kiransa ne zaman to Allah ta'ala ya aiko annabawa ita aiko aiko manzon sallallahu alaihi domin a hana a kira Allah shi kadai su da suke kiran wannan da Allah ta'ala ya aiko sai ya aiko manzon ta da shi da la ilaha illallah ashe babu wanda za a kira sai Allah subhanahu wa ta'ala akan dalilin haka ne Allah ta'ala ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ka ba daidai bane ya zamanto cewa mutum da cewa wai an tauyi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ba kawaya ba idan an ce Allah ta'ala kadai za a kira ba a tauyi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matsayinsa ma'aikin Allah masoyin Allah mai girma mai daraja amma da haƙoƙinsa Allah ta'ala da haƙoƙinsa da ba za a kisa Allah ta'ala ya samu dace inna Allah amarakum bi shay'in bada'a بنفسه وثنى بملائكته وقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وقوموا إلى صلاتكم ورحمة الله